babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general ibrahim attahiru ya ce za su yi duk mai yiwa su ga cewa sun gama dukkanin mayakan boko haram da ke arewa maso gabacin najeriya da ma ƙasar baki ɗaya lieutenant general attahiru ya dai bayyana hakan ne a lokacin da yake nuna manema labarai wasu makamai ya ce sun kwato ne a hannun mayakan boko haram a wani yaƙi da suka yi da mayakan boko haram ɗin na ƙoƙarin kwato garin marce da cukun gudu da dai wasu ƙauyuka da ke kewaye da wancan yanki da dukkanin su ke arewacin borno waɗannan manya-manyan makamai da ƙananan-ƙananan bindigogi sun ma guda talatin da shida ne da kuma manyan bindigogi masu kakkaɗo jiragen sama da dukkaninsu aka baje su a bainan manema labarai da nuna ma jama'a irin nasorin da jami'an sojan najeriya suke samu a cigaba da wannan yaƙi da suke yi da mayakan boko boko haram din janar atari ya dai mana takaitaccen jawabi cikin harshen hausa game da wannan nasarorin da jami'an sojan najeriya suka samu sai dai bai taɓa batun adadin 'ya'yan ƙungiyar boko haram din da aka kame ba ko kuma aka raunata eh to alhamdulillah ga dai cikin 'yan kwanakin nan ka samu ba sa da aka samu tsakaninmu da ainihin sojojin sama sai aka samu ana ta ayyukan nan kuma rahama ubangiji na ta ba mu nasarori kan haka da muke za mu ci gaba da haka din sai mun tabbatar duk wani dan boko haram da ke kasar borno ko yobe ko adama duka ma najeriya mun tabbatar mun kawo su mun miƙa wa hukuma an yi abin da ya kamata a yi a kansu duk wani abin da ya kamata a yi wa soja ya allah kayan sawansa ne wajen kwanansa ne makaman da zai yi aiki da su ne ya Allah motocin yaƙi ne duk za a samu a bawa sojojin nan sai abin da ya kamata shi ya sa na zaga na zo na same su baki da baki sai mun magana nima in ji su in tabbatar duk abin da suke bukata a musu. Shi ma tsohon kwamandan rundunar soja shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri, Major General Abdul Kalifa Ibrahim ya mika ragamar rundunar sojin ga magajinsa sai dai ya jawo hankalin jami'an sojin a jawabinsa na bankwana dama abin da ke cewa i therefore urge you to continue to be disciplined to continue to be hardworking to continue to be courageous take the fight to the enemy contest the night with the enemy the boko haram terrorists like to move at night you must therefore carry out offensive operations at night ambushes and the rest is that clear yes sir ya ce ina kira gare ku ku ci gaba da kasancewa masu tarbiya ku ci gaba da kasancewa masu kwazo ku ci gaba da kasancewa masu jajircewa ku kai wannan yaƙi zuwa ga abokin gaba ku dinga kai wannan yaƙi cikin dare yayan ƙungiyar boko haram suna son zirga-zirga cikin dare don haka dole ku dinga kai hari cikin dare ku dinga yi masu kwantan ɓauna da dai sauransu ina fatan kun fahimce ni a cewar mai jiran abdul khalifa ibrahim tsohon kamandan soja shiya ta bakwai da ke garin maiduguri a daidai wannan lokacin ne kuma ake ci gaba da samun wasu rahotanni da ke fitowa daga arewacin borno wanda ke nuna da cewa mayakan boko haram din sun kai hari garin mobar wanda har yanzu ba samu cikakken rahoto game da wannan harin ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya